Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. Akalla jami'an tsaron leken asirin Amurka biyar ne aka sauyawa fasalin aiki bayan yunkurin kashe tsohon shugaban kasar Donald Trump a watan Yuli. Kamar yadda wani jami'in tsaro ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press a jiya Juma'a. Jami'an sun haɗa da jami'i na musamman da ke kula da ofishin yankin Pittsburgh. da wasu jami'ai uku da aka tura a ofishin wanda shine ke da alhakin tsare-tsaren tsaro gabanin zanga-zangar sha uku ga watan yuli a batla ta jihar pennsylvania daya daga cikin jami'an biyar da lamarin ya shafa na cikin dogarawan tsaron tsohon shugaban kasar donald trump jami'an suna kan dakatarwa ne a fakaici wanda hakan ke nufin ba za su yi aikin bincike ko aikin ba da kariya ba an kaddamar da bincike-bincike da dama yayin da jami'ai ke nazari kan gazawar jami'an tsaro wanda ya baiwa wani dan bindiga damar kusantar wurin taron Trump tare da yin harbi da raunata tsohon shugaban kasar a kunne. Prime Minister India Narendra Modi ya kai ziyara a kiba jiya Juma'a domin ganawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky makonni bayan ganawarsa da shugaban Rasha Vladimir Putin a Moscow. A cikin jawabinsa na yammacin kowace rana, Zelensky ya yi magana kan ziyarar ta Modi. Kano kuma ya ce yana da muhimmanci ga Ukraine yadda India ta ci gaba da jajircewa kan dokokin ƙasa da ƙasa da kuma goyon bayan 'yancinmu da amincin mu Ziyarar ta kyau ita ce ta farko da wani shugaban India ya kai tun bayan da Ukraine din ta fice daga tarayyar Soviet a shekarar 1991. Haka kuma ziyarar ta Modi ta zo ne bisa gayyatar Zelensky wanda ya nuna fushinsa da ziyarar da Modi ya kai a Moscow a farkon watan jiya. a wata sanarwa haɗin gwiwa ga manema labarai gabanin tattaunawar tasu modi ya ce ya zo birnin kiv ne da sakon zaman lafiya kuma ya yi kiran da a tattauna tsakanin rasha da ukraine ba tare da ɓata lokaci ba. hukumomi a kasar jamus sun ce wani mahari da wuka ya kashe mutane uku tare da raunata akalla biyar da yammacin jiya juma'a a wani biki a birnin solingen da ke yammacin kasar ta jamus shaidun gani da ido sun sanar da 'yan sanda jim kaɗan bayan karfe tara da rabi na daren jiya juma'a dangane da wani mahari da ya raunata mutane da yawa da wuka a tsakiyar dandalin fronhof 'yan sanda sun ce wanda ya yi aika aikar yaranta a cikin nakari. kuma kawo yanzu suna da bayanai kalilan ne a kansa bikin na cika shekaru 650 na birnin ya fara ne a jiya juma'a kuma an tsara a gudanar da shi har zuwa lahadi inda aka tsara shagulgula da dama a kan tituna da ke nuna abubuwan ban sha'awa da suka hada da kaɗe-kaɗe da raye-raye da kuma kundun bala labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc kasashen china da rasha sun amince su faɗaɗa haɗin gwiwar su ta fuskar tattalin arziki ta hanyar amfani da tsarin banki na bai ɗaya wanda masu sharhi ke cewa yana da nufin tallafawa sojojinsu da kuma kawo cikas ga tsarin zaman lafiyar duniya da amurka ke jagoranta kasashen biyu sun ba da sanarwar haɗin gwiwa tare da yarjejeniyar karfafawa da bunƙasa hanyoyin biyan kuɗi da bunƙasa tsarin ciniki ciki har da buɗe wasu asusu na bai ɗaya da kafa rassan bankuna a cikin ƙasashen biyu don sauƙaƙa biyan kuɗaɗen kasuwanci kamfanin dillancin labaran ƙasar rasha na tas ya ba da rahoton cewa an fitar da sanarwar ne bayan prime minister china lin qiang ya gana da prime minister russia mikhail mishustin a birnin moscow dubin dubatar mutane sun gudanar da zanga-zanga a birane da dama na kasar indonesia a jiya juma'a suna masu matsin lamba ga hukumar zaben kasar da ta fitar da ka'idojin zaben yankuna a daidai lokacin da suke nuna bacin ransu kan yunkurin da 'yan majalisar dokokin kasar da abokan shugaba Yoko Widodo suke yi na neman sauya tsarin zaɓe ta yadda zai amfane su. Zanga-zangar ta biyo bayan wata ranar da aka yi zanga-zanga inda aka tsare mutane 301 aka kuma yi amfani da hayaki mai sa hawaye da ruwan zafi domin tarwatsa masu zanga-zangar a wajen majalisar dokoki wadda a ranar alhamis ta yi watsi da shirin ta mai cike da cece kuce na yin kuskwari ma ga dokokin cancantar 'yan takara bisa hujjar rashin amincewar mafi rinjayen 'yan majalisar zanga-zangar ta kasance tare da nuna fushi kan jokowi a shafukan sada zumunta wanda ya yi tsayin daka kan yin sauye-sauyen da aka tsara wanda zai ba ɗansa damar neman mukami a jaba ta tsakiya tare da hana wani babban mai sukar gwamnati yin takarar babban mukami na gwamnan jakarta. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. cuta ba, kwai dariya a gare ka hakan ba zai zamo ƙauna ba. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na san yin an tashi lafiya. Lafiya kalo mara Grace da fatar an waye gari lafiya. Lafiya lauya aka ji da aiki a wannan wannan mako an aikatu. A gaskiya an aikatu saboda abubuwa da dama da suke ta faruwa. an aikatu kuma an koyi darsa an makaranta mun shiga makaranta ko a gaskiya sosai kuwa eh, sosai a wannan makon ita jam'iyyar democrat ta bi bayan ta republican wajen gudanar da babban taro na kasa inda ake tsaye da 'yan takara a wannan karan kuma sai aka yi tarihi eh gaskiya kan an yi tarihi sosai gaskiya haka a wato me ya burge ka a cikin wannan taro ko kuma siyasa amurka baki daya domin kamar yadda na ce an yi na republican kafin aka zo aka kammala da na wannan na democrat me ya dauki hankalinka ko kuma ya burge ka a tsarin siyasa amurka wato ni abin da ya fi burge ni a abubuwa ne guda biyu na farko tsarin da ake bi wurin fitar da ɗan takara wato abin da babban abin da ya ja hankali na kuma burge ni shine za ki ga cewa waɗanda suka nema da waɗanda ma suka nemi watakila tsayar da su wato kamar irin wani al'amari ne iri ɗaya da ya zo kamar na najeriya musamman a jam'iyyar adawa ta pdp inda zaki ga wasu da eh. dama sun balle saboda kawai an ki ɗaukar su a matsayin mataimakin shi ɗan takara mai mara ma ɗan takara ba amma nan sai na dukkan waɗanda suke nema to da zarar fa wanda ya bayyana ya bayyana to shikenan sun zo ga baki su kuma dukan jam'iyyu an koma jam'iyya za ki ga cewa eh mutum ya zo kamar da ɗaya duniya bai taɓa neman wani mukami a ko kuma ya tsaya da neman wani abin nan ba gaba ɗaya an zo an mara wa juna baya na farko kenan na biyu wato tsarin yadda suke neman jama'a su zaɓe su kwata-kwata ya bambanta da irin namu tsare-tsaren saboda ni su zaki ga kai kai tsaye mutum zai ɗauko ne irin abubuwan da ya yi a can baya Eh. ba wai ba wai magana ce ta soki burusu na zan yi muku kaza zai a'a na farko abin da zai fara shi ne zai fara abin da aka ce ma reflection na abubuwan da yayi a can baya sa'an kuma ya juyar da su akan abokin da yake takara da shi ya caccake shi akan su eh. ki ga an yi demokradiyya cikin tsafta babu wani tashi hankali babu wani abin nan sa'an hatta su kansu abubuwan ma da ake tattaunawa a kai sun bambanta da irin namu saboda mi. can irin wuraren mu zaka ji ku zaɓe mu mu za mu samu muku da ruwan sha ruwan famfo za mu shimfiɗa muku hanyoyi tituna za mu gina muku asibiti nan an wuce wannan wurin an wuce nan an wuce nan an wuce wannan aiki ne naku saboda haka eh yawwa so gaskiya waɗannan abubuwan a eh, malama grace ni su ne abubuwan da suka ja hankali na sosai musamman kasancewa ta dan jarida da nayi covering din abubuwan siyasa ta Najeriya da wasu kasashe ma irin su Niger Ghana da sauransu sai kuma na ga wasu abubuwa sababbi a nan duk da yake ba wannan ne karon farko da na yi kwafarin siyasa a Amerika ba To ni kuma bari na san yana ka taɓa waɗannan batutuwa waɗanda ni ma na yi koyi da su da suka mm. kuma burge ni. To ni bari mun taɓo inda na fi wayo bangaren <laughs> eh. mata na san yana bangaren mata. Kaga a Najeriya a kullum in aka tashi lokacin zaɓe mata sukan yi kuka da cewa idan aka zo zaɓe su ne suka fi ba da kuri'u wanda kuma haka yake ko a nan amurka ma mata mm. su ne in dai kana son ka ci zaɓe mm. kana buƙatar kuri'un mata cewa eh, su ne galibin masu kaɗa kuri'a to mm. amma a gida sai ka ga idan mata suka tsaya takarar nan ma za ka zo ka ga mata na daga cikin waɗanda za su yi musu zagon ƙasa yawwa sosai eh, su kada su to amma yadda aka yi nan na lura da eh, wannan malama grace kwarai da gaske Mm. eh kaga yadda mata suka tsaya suka goyi bayanta nan kai na sanyina in ka lura kowace rana matan nan sun yi tsarin irin abin da za su sa da zai fito na daban da zai burge daga huluna ne masu wuta daga kaloli ne kai ranar jiya da aka a ranar karshen mata sai suka tsaye da shawarar gaba ɗaya su sa fararen Eh. kaya kaya kowa ta <laughs> farare don eh su nuna yadda eh, goyon bayansu ga wannan to wannan ya burge kware kware kware da gaske lokacin eh. da shi biden ya sauka ya sanar da cewa ya janye ya kuma nuna a goyi bayanta to daga wannan daren wanda suka suka fara tsayawa neman gudunmuwa gare ta wata mata ce wadda ta yi waka a jiya dinnan wadda mai pink a wannan mm. daren aka ce su aka ce an yi a zoom an yi tarihi an yi breaking record wato an yi taron yawan mutanen da ba a taba yi ba a taron zoom a wannan mm-hmm. daren a dare ɗayan nan da ta kira eh mutanen da suka samu shiga wannan zoom ba a taba yin shi ba a tarihin wannan manhaja a wannan dare dare ɗaya suka tara dala miliyan biyu mata eh, suka kira suka tara dala eh, miliyan biyu to kasan a cikin tun daga lokacin da shi badin ya janye ya ambaci sunanta zuwa ranar da aka yi wannan babban taro a wata ɗaya kenan tsakani ita mm. magoya bayanta sun tsumu musamman mata aka ta tara dala dubu ɗari uku a cikin wata ɗaya na sanyin na. to kin gani me taro me sisi ba irin ba wai ana batun me ba da miliyan goma miliyan ashirin ba ba haka bane don kasan a nan ƙasa ma akwai an ƙayyade yawan kuɗin da zaka iya badawa gudunmuwa don kare zo ya zama irin kamar yadda ake a gida ni na ɗauki nauyin ka saboda haka ni zan ni zan juya ka yadda na ga dama eh. Eh, to an ƙayyade komi kuɗin ka akwai iyakan abin da zaka iya ba dan takara a matsayin gudunmuwa to masu taro masu sisi masu dala goma masu dala ashirin haka haka dai aka tara dala miliyan ɗari uku a cikin wata ɗaya gaskiya na san yana za mu wuni nan muna bayyana a gaskiya gaskiya gaskiya malama gari saboda akwai magana da kika yi ta mata da mata kin san kin taba hira da wata ni ma eh. kaina na taba yi da wata take nuna cewa mata na korafi cewa ba a basu abin nan a Najeriya amma in ma suka fito yan uwansu matan ne za su fara yi musu zagon kasa haka haka wato idan kika duba abin da nake faɗa kenan yawa idan kika duba yanzu ba ita ce mace ta farko da aka tsayar a takarar shugaban kasa ba an tsayar da matar tsohon shugaban kasa kuma tsohuwar sakatare harkokin eh. wajen amurka hillary clinton wadda da aka yi bata samu ba da za ta kafa tarihi To yanzu idan irin can ne yanzu me kike tsammani yanzu ta ga ga wata nan tana da alamu ko yiwuwar kafa tarihin yanzu za ta zo ta goyi eh, bayan ta amma ji amma ji jawabin ta eh. ta nuna irin yadda take goyi bayan ta nuna kamar jawabin ta ma shine fi shine ma yafi saboda yawa ta eh. nuna yadda ta so ta kafa wannan tarihin amma Allah amma yanzu tana jaddadawa tana ganin lokaci yayi da wata yar wata wadda ba ita ba za ta kafa wannan tarihin malama Grace da inda Najeriya ne ni na rasa ai kin san ka'ir abu tamu ta Najeriya tunda na rasa kowa ma ai ma eh, kamata wani a ce ya kafa eh. wannan tarihi musu gaskiya waɗannan darussa ne da ya kamata sosai a yi mm. koyi da su a irin demokuraɗiyya ta kasashen mu masu tasowa musamman a nahiyar Afirka. wuya kwarai da gaske domin abubuwa da suka faru a mu Najeriya e to za mu fara da mika gaisuwar ta'aziyya ga masarautar to a lalle haka ne malama grace a babbar masarauta mai dimbin tarihi ta gobir a jihar sokoto bisa ga babban rashin da muka yi baki ɗaya wanda rashi ne wanda bai ma tsaya ga ita masarautar ta gobir ko kuma wato jihar sokoto kaɗai ba a'a rashi ne da aka yi a najeriya baki ɗaya saboda girman wannan masarauta rashin da muka yi na sarkin gobir al alhaji sani bawa wanda allah ya yi ajalinsa ta hanyun wato a 'yan bindigar da suka yi awon gaba da shi kusan makonni kusan hudu da suka gabata abubuwa da dama sun faru amma dai muna fatan ubangiji allah ya gafarta mishi kuma allah ya karbi shahadar shi allah ya sa ya yi shahada ta wannan daukar ran nasa da aka yi bai ji ba bai gani ba bai da alhakin kowa kuma muna fatan wannan ya zama sanadin tsira gare shi iyalansa da kuma dukkan jama'ar gobe har ma jihar sokoto da ma najeriya baki daya allah shi ba mu ikon hakurin jure wannan rashin wannan jarabawa ce babba to muna roƙon allah ya ba mu ikon cin wannan jarabawa kuma Allah ya shi ba mu wato lafiya da kuma zaman lafiya saboda wannan abu gaskiya wato ya kamata a ce ya kara zaburar da mahukunta su yi abubuwan da ya kamata domin kawar da wannan abu. amin sun amin allah ya kyautata namu karshen to amin sun ma'amin to sai kuma wata gaisuwar ta'aziyya zuwa ga wato iyalai da 'yan uwa na wani tsohon direban bishin fm sokoto wanda ake kira shamsu manya a shi kuma matashi ne wanda Allah ya warasuwa a cikin makon nan da ya kawo karshe yau a shamsu manya muna fatan Allah ya gafarta masa Allah ya lallabe kabarinsa da rahama kuma Allah ya baiwa iyalansa hakurin jure wannan rashin A malama grace kamin in sauka bari kuma mu miƙa sakon jaje zuwa ga al'ummar garin sanyin na baki ɗaya da ke karamar hukumar mulkin tambuwal ta jihar sokoto bisa ga mummunar ambaliyar ruwa hmm. wadda ta gudana a wannan makon wadda ta lakume gidaje ɗaruruwa za a ce da kuma gonaki musamman a abinci wanda ana dab da girbewa an tafka babbar asara da fatan allah ya maida dukkan waɗanda abin ya shafa da alkhairi kuma allah ya kiyaye wannan al'amari gaba a muna mika jajantawar mu ga dukkan jama'a da kuma al'ummomi na garin sanyin na Allah ya sa wannan a wato jarabawa Allah ya bada ikon cin wannan jarabawa. Amin muna kuma fatan masu hali baiwa za su dubi wannan hali da waɗannan mutane suka shiga su kawo musu haka ne. gaskiya tun kama daga hukumomi har zuwa ga masu hannu da shuni da Allah taimaka waɗannan bayan Allah saboda wani a malama grace an fito wannan lokaci da aka yi abin nan ana dab da girbi dama ana ma fama da tsadar rayuwa ba ana fama da abin nan ana dab da girbi sai kuma eh, gashi eh. wallahi wallahi abin ba daɗin ji Allah dai ya yi sauki kuma Allah ya sa mutane su taimaka waɗannan bayan Allah amin sama amin to bari mu mika gaisuwar ta'aziya daga wakilinmu haruna mamman bako na birnin kwanni gaisuwa eh, game da rasuwar yahaya bala tsohon direban rediyo niya fm birnin kwanni wanda ya rasu ranar laraba a maradi aka kuma yi jana'izarsa a ranar alhamis a birnin kwanni sai kuma gaisuwar ta'aziya zuwa ga alhaji alizaki dan musa mai shago a birnin kwanni wanda shi kuma ya rashin babban matarsa hajiya karama mai suna khadija umma kaltume ita kuma Allah ya mata rasuwa kwanakin da suka gabata to Allah ya ji kansu duka ya kuma sa kwanciya hutawa sai kuma yawa sai kuma gaisuwar ta'aziya ga iyalan emily lami jeff song wadda ta rasu ranar laraba za a kuma yi jana'izar ta yau dinnan da karfe goma na safe bayan an ɗauki gawata a asibitin koyarwa na bingham da aka fi sani da jan kwano za a ɗauki gawata ne da karfe bakwai da minti arba'in da biyar na safe a kana za a yi addu'o'in jana'izar ta ekuwa gospel one tudun wada jos da karfe takwas na safe kafin a kai a tafi jana'izar ta a forum district da ke kapwis a jihar plateau to allah ya kanta allah kuma ya ba dangi duka jimirin rashi mu kuma ya kyautata namu karshen to amin sun amin To na san yana mun yi gaishe-gaishe da yawa amma kafin mu rufe wannan babin bari mu mika gaisuwa fata alheri ga mai martaba sarkin yarbawa ashanti alhaji Muhammad Aliyu alawuna hudu da limamin yarbawa na ashanti khalifa mustapha tanko sai wazirin yarbawa alhaji yahaya wazirin sabo halil da sarkin fadan yarbawan alhaji asuman sabo halilu sai ciyaman alhaji usaini da mataimakin shugaba alhaji sule da kuma sakatare sai kuma mai unguwar yati yati wato magayakin yarbawan ashanti da turakin yarbawan da dukkan fadawa na sarkin yarbawan ashanti daga ƙarshe kuma muna miƙa gaiso fata alheri da sada zumunci ga sarkin fada alasan dera da fatar an tashi lafiya. mu ya rasu nan da nan sai a shaida ma liman ya zai ya sallah domin ni na tafi tun dama ai na adana likafani na mata ta ita za ta min wankan gawa ta yi min bayan ta gama komai sai ka ji kumar maso za a yi sallan gawa gabani sallan liman ya tambaya shin akwai wanda ke bin na bashi shi in akwai to ya fito don a biya shi in kai yake bi to ka fito don ka biya shi bayan shi ce a daidai ta safu kafada da kafada ban tausayi wayo inda ina da murya da na yi waka in ce na san yana eh, kyan alkawali cikawa ka san mun sami buhunan to mun samu buhunan gaishe-gaishe daga shehu abdullahi jegebe turakin jegebe wanda a da lokaci yakan aiko mana da labarai to ga labarin da ya aiko mana wannan karan na sanyin nan na'am to eh gaskiya bari masu mu kasance da na jangebe. assalamu alaikum sashen hausa na voa tare da sauran jama'a masu mu a wannan fili namu na bari ya huce filinmu mai farin jini mai maganin hawan jini mai magana shehu abdullahi jangebe turakin jangebe labarin mana yau labarin wani sarki ne da ya je asibiti likita ya auna shi ya duba shi sai ce masa to daga yau ka daina cin gishiri an je a riƙa maka abincinka daban a daina sama gishiri bayan sarki ya koma gida ya kira mai ɗakin ya ce to ga abin da likita ya ce don haka rika ma abinci na daban tunda ku kuna son gishiri ni a daina a rika ma miya ta da abinci na ba gishiri likita ya ce in daina cin gishiri yamma na yi da dare a aka kawo ma sarki abinci ya ɗebi loma ɗaya sa a baki sai ya ji ba daɗi sai ya kira matarsa ya ce miya ba daɗi abinci duk ba daɗi ta ce ranka da aika ce likita ya ce ka daina cin gishiri don haka ba sa gishiri ba ya ce eh haka ne ya sake ɗibar abinci ya ci sai ya ji ba daɗi sai ce matarsa ke saman gishiri sai ce ah, ranka da likita ya ce ka daina cin gishiri suka kama gardama yana saman gishiri ita kuma ta dage cewa likita ya ce ka daina cin gishiri a'a sarki sai ce shin in tambaye ki mana shin likita yake auren ki ko ne ta ce kai kake aure na ya ce ta saman gishiri ta ce likita ya ce fa ka daina cin gishiri sai ce a bari zan sake tambayar ki shin idan na daina cin gishiri zan dawo ma duniya ko ko zan mutu ta ce ranka da za ka mutu in lokaci yayi ta ce to ko an ci gishiri za a mutu ko ba ci gishiri ba ma za a mutu to da a ce wahala ta kashe sarki gara a ce daɗi ya kashe sarki don haka saman gishiri <laughs> wannan shine karshen wannan labari na sarki da matarsa kan cin gishiri shi ya sarki ya ce ko da ciki shiri ko a cikin shiri ba za a mutu don haka da a ce wahala ta kashe sarki to gara a ce daɗi ya kashe sarki don haka saman gishiri wannan shine karshen wannan labari namu yau sai kuma labarin da zai zo na gaba in hali ya yi. ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi Kaji, kaje Malafa Grace. Turaki mai labarai. Turaki eh, ya bada tashi. ya ba da tashi gudunmuwa muna godiya kwarai da gaske amma ke san cikin buhun labaran shi wani eh, ne daga cikin buhun labaran da ya aiko zaunawa yake ya kwanta jaka mm, gaske turaki muna godiya kwarai da gaske sai kuma ko bai zuwa na gaba da bajulu da daga mana hannu su gani da haka tilas da burki da yanzu a dai. murtala faruk sanyin na alheri yake muku fata alheri da kuma fata allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku lafiya.